tun shekarun 1948 ne dai aka soma gudanar da bukukuwa irin waɗannan ranaku a ƙasashe da dama wanda halin yanzu akan yi bibiyan yadda hakkin dan adam ke gudana a wasu kasashen wannan batun yancin dan adam dai sun haɗa da wasu muhimman al'amura da dama wanda suka da yancin kasancewa ba tare da wani bambanci ba da yancin rayuwa da yancin tsaro da yancin kasancewa cikin mutunci da ma dai wasu yancin da daman gaske wanda dukkaninsu na kunshe cikin kundin tsarin mulkin Najeriya sai dai a kasari ba kasafai aka samu irin waɗannan yanci ba ganin yadda jama'a da dama kan fuskanci matsalolin tauzatawa daga hannun mahara ko ko kuma jami'an tsaro musamman ma wannan yanki na shiya arewa maso gabacin Najeriya inda ake ci gaba da fama da yakin yayan kungiyar Boko Haram. Wannan lamari ne bai tsaya ga jami'an tsaro kaɗai ba kai har ma ga mabiya hanyoyi wanda hakan idan mutum ba sa'a yayi ba jami'an tsaro kan sa mari da kwado ne su kulle mashiga ko kuma butan gari wanda wani lokacin babu ma sanarwa akan rufe ne kafin ma karfe shida da aka sanar kuma a sa mutane su yi kwanan daji ba tare da la'akari da irin hatsarin da kan iya biyo baya ba. Don abun da suke din gaskiya abun ba kyau. yamma already an yi na buga waya an musu magana mm. an an bubbuga musu waya su dauki waya text an musu text mm. sun yi su suna cewa za a bude za a bude har muka ga har after ten ga after ten kenan ba inda za su yi su bude mana and kuma da ya supposed to open gate amma sun kulle by six mm. up to six yanzu a ce 61 kuke buɗe gate ai bai yi ba kuma a cikin ku akwai wanda suka kwana da yara a waje sun goya bunan eh, fasinjan nan da yara. To basa baka ganin kamar shi ma rufe kofa haka a bar mutane kuma shi ma wani hatsari ne ba san wanda zai iya biyo baya ba. Wato ai ba su damu ba tun da da sun su da Wannan batu na to yankin walwala ga al'umma ne wannan nan yankuna dai shine abin da ya fi sha ma al'umman kan gaba wanda so da dama ba kan koka game da irin halin da sukan fada idan har aka toye musu wannan yanci. Yanzu a Yobe nan karfe biyu karfe uku har yanzu hanyar garin su din wata ranar karfe hudu ana rufewa daga daga daga cikin damaturu idan zaka fita baka san ka shigo ba idan karfe hudu yayi dole zaka nemi wurin da zaka buya ko kuma idan ka biyo daga daga daga daga daga babban gida sai ka karfe biyu kamar wancan satin ka karfe biyu ranar alhamis aka rufe hanya to kaga har yanzu dai ba za mu ce har a wannan tabiya bugata ba ai ya sani mu dai muna ga kaman an bar ma wancan mutanen su wuce abin su hankalin su a kwance su su yan boko haram da suke wucewa hanya in ba ka ba ya za a rufe hanya a ce kawai ba za ku shigo ba kuma menene jami'an tsaron nan suke suna ta gudu a cikin gari da motoci suna bubbuge mana motoci ko su dinga zaginku ko su dinga dukanku to menene amfanin su da ba za su je su zo na bayan garin su dinga taimakawa mutane ba ga inda ya kamata su yi abin da suke kuma cikin gari kuma daban. Wannan matsala dai ba ga fararen hula kan tsaya kaɗai ba har ma ga su kansu jami'an tsaron musamman ma waɗanda ba bakin aiki suke ba sukan fuskanci fushin abokan aikin su na kan rufe irin waɗannan kofofi ganin cewa titi ne da aka yi shi da zirga-zirgar jama'a da kuma ƙayyade lokutan bin waɗannan titina wanda hakan ya saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.